Yan uwa masu kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan lokaci. Yadda yake na san da yawa yanzu dare ne mazauna ƙasa mai tsarki waɗanda ke biye da mu a yanzu kusan ma iya cewa yanzu kusan sha biyu da kusan ɗaya saura. Amma a nan Najeriya da Nijar muna kusan sha ɗaya saura kenan na dare. To, na san da yawa kuma wasu suna kusa ba su bacci ba za su yi farin ciki da ganin wannan shirin a daidai wannan lokacin na ci karo da wani bidiyo na Sheikh Sani Yahaya Jingir da ya wato ko ja hankali na naga ya kyauta a ce mun yi nazari game da wannan bidiyo mun kalle shi tare da ku mai kuma wato ko duba mu menene ra'ayoyi na al'umma game da waɗannan jawabai da ya game da zaɓe kowa ya riga ya san yadda kan al'umma ya rabu gida biyu tun farkon fara demokuraɗiyya kan zaɓen wanda ba musulmi ba wanda ya ji irin yadda aka yi ta za a lokacin zaben tsohon shugaban ƙasar najeriya a goodluck jonathan inda aka samu da yawa daga cikin malaman addini suna ba da fatawa ta haramcin a zaɓe shi suke ganin kamar matsayinsa na wanda ba musulmi ba bai dace ba bai halatta ba ka tsallake ɗan siyasa ɗan takara musulmi ka tafi kansa domin shi ba musulmi ba ne inda suke kawo ayoyin da suke ta bayani akan alwala wal bara tare da kuma ba da misalai da abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan arewa da kudu na adawa da irin tsangwamar da 'yan arewacin najeriya ke fuskanta a kudu da abubuwa da yawa da ake nuna 'yan arewa na san kai suna kafa hujja da wannan suna cewa to a mulkin mu ma ke namu ma kenan ana mana haka ya kuma idan ba namu bane ya idan wanda yake mulkan mu daga bangaren abokan zaman mu ne to irin waɗannan suna kawo wannan to wasu kuma suna ganin mulkin Najeriya tsari ne na demokuraɗiyya ba tsari ne na addini ba balle a ce a zaɓi wanda yake musulmi inda sallah ce za mu yi sai mu to musulmi ya zo ya jagorance mu idan wato ko me zan ce kenan roƙon ruwa za mu sai a ce musulmi ya zo ya sallar roƙon ruwa misali duk dai abin da ya shafi addini musulmi shi yi mana gaba amma abin da ya shafi jagoranci na al'umma a tsarin demokuraɗiyya da aka ce tsari ne na wato ko al'ummomi mabambanta su haɗa a ƙarƙashin wani shugaba wanda zai jagoranci waɗannan al'ummomin ba tare da duba da addinin su ko ƙabilar su ko yankin su ba suka ce kaga ba maslaha kenan musulmi ya ce dole shine zai yi wannan to haka dai kai ya rabu akan wannan Sheikh Sani ya jingir ɗaya daga cikin malaman Najeriya wanda shine shugaba jagora na kungiyar jama'atu izalatul bid'a a iqamatus sunna na reshen jihar Jos ya yi wasu kalamai masu kaushi akan malaman da ke cewa a iya yin karba karba in yan arewa sun taba yan kudu su taba bari mu saka muku jawabin sa mu ji mai malam ya faɗa. don me wayan siyasa za su je su dinga mitin a ɓoye wai wai za su ba kafari. wai karba karba Allah tsine wa karba karba karba karba ni in zo in yi ƙuri'a da addini na da yawa na da komai dan ka zama dan iska ka ce ka ce za ka ɗauke ni ka sayar da ni jama'a da sata da zaman lafiya wani to waɗannan su ne jawaban a ashek sani yahaya jingir kalaman da yana bayani akan shugabancin najeriya kuma mun ji yadda ya soki tsarin karɓa-karɓa da ake magana hujjarsa shine ina musulmi sannan ni na fi yawa idan muka dawo ɓangaren ina musulmi magana ce da za mu duba ta nan wajen ɓangaren mu muka fi yawa za mu duba ta ta wannan ɓangaren amma kasancewar ni ina musulmi tabbas kowane mutum zai kishin a ce dan addininsa ke mulki kai ba ma musulmi ko kirista ba ko fe wannan misali mabiya masu bautar rana da wuta masu bautar wata da taurari misali ai za su so a ce mabiyan addinin su ne domin za su fa samun yancin su wannan addinin sama da wani su kaga ba za a zargi mutum ba dan ya so a ce addinin sa wanda zai shugabance shi dan addinin sa ne to amma kuma in muka duba abin ta tsarin mulkin Najeriya kasancewar ni musulmi ne in ce dole ne zan mulki Najeriya ƙasa da ta haɗa tsakanin musulmi da kirista da ma wanda ba ma kirista ɗin ba ƙasa ce da ta haɗa ƙabilar Hausa Fulani Yarbawa Inyamurai bare-bare eh, tibi me ake ce musu ah, wa'ancan ah, kaji sunan ƙabilan nan waɗannan ɗin nan da yawa katafawa da dai sauran ƙabilu ire-iren waɗannan hadda irin waɗanda ake ce musu angalawa ne ko me to ire-iren waɗannan duk suna nan ƙabilu ne manya-manya muna da su a cikin najeriya wata ƙabila ma baka taɓa jinta ba sai aka ce to za a zaɓi shugaba a cikin wannan ƙabilu ɗin sai aka ce to wanda za a zaɓa ɗin nan lallai lallai ne duk wanda ba ba, ba kirista bane kada a zaɓe shi musulmi zai ga an masa adalci musulmi zai iya fitowa siyasa kuma a samu ɗan takara mai amana da gaskiya a cikin musulmai ya fito takara to sai aka ce saboda kawai shi ba kirista ba ne ba za a zaɓe shi ba shin musulmi za su yadda cewa an masa adalci ba za su gamsu da wannan ba to shi kuma addinin musulunci addini na adalci Allah ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ba yanda za a yi ka zama ba adali ba a cikin komai to kamar yadda in ka zo ka ce aka ce kada musulmi ya shugabanci kirista ne kadai zai musulmi zai ce ba a masa adalci ba to ka sani shi ma wannan kirista idan aka ce musulmai ne kawai za su rika mulki kirista ba shi da hurumi na ya yi mulki a ƙasa irin wannan wacce aka cakuɗa mu kuma aka ce demokuraɗiyya ake haka kirista zai ga ba a yi masa adalci ba wannan ina nufin fata har hanyar ita duba da ah, kasancewar mu musulmai ne a bisa mahangar demokuraɗiyya amma idan muka koma mahanga ta addini wajibi ne ma bai ma halatta ba ka zaɓi wanda ba musulmi ba to amma in muka duba abin za mu ga tsarin demokuraɗiyya ba shine tsarin shugabancin musulunci ba demokuraɗiyya tana da nata tsare-tsaren tsarin shugabancin musulunci yana da nasa tsare-tsaren kaga kenan ba za a ɗauko tsarin dokar musulunci a ɗabbaka ɗari bisa ɗari akan demokuraɗiyya ba dole in an kwatanta wani abin na tsarin gaskiyar addinin musulunci da adalcinsa a wani gun a demokuraɗiyya to dole kuma wani abin ana kallo a hakura misali tsarin addinin musulunci ya zo da in mutum ya kashe a kashe shi an kama barawo a yanke masa hannu demokuraɗiyya ba a ƙasar mu ba a zartar da wannan ta ci karo da waɗannan manufofin tsarin addinin musulunci ya zo da wanda ya yarda a kashe shi demokuraɗiyya ba ta yarda da wannan ba kaga kuma mun yarda muna cikin demokuraɗiyya muna yi kaga kenan ba zai yiwu mu ɗauko tsarin musulunci ɗari bisa ɗari mace sai mun ɗabbaƙa a kan demokuraɗiyya ba in ka ɗauko tsarin shugabanci ka ce a ka janyo ayoyin da suke bayani a kan zaɓen shugaba kada a ya yi lalata ta yahuda wanda sara ka dinga ka waɗannan kana na ɗabbaƙawa to shikenan alhamdulillahi ka ɗauko wannan shikenan an ji to sai ka koma kuma in can tsare-tsaren na cikin demokuraɗiyya da wancan tsare-tsaren na constitution da ake da su addinin a cikin tsarin mulkin Najeriya su ma ka janyo waɗancan ayoyin da makamantansu ka ce ba za a yi ba kaga ƙarshe za ka zama ɗan ta'adda wanda yake wato ko yin faɗin irin waɗancan abubuwan da 'yan ta'adda ake rigima da su a Najeriya. To gaskiyar magana dole sai an shiga abin da hankali da basira sai an natsu sosai. Da haka Musulun yana da 'yancin ya shugabanci a Najeriya, Kirista yana da 'yanci ya ainihin wato ko shugabanci a Najeriya inda gurin da ya cancanta a yi abin da suke cewa interface din nan to a wannan ne a demokuraɗiyya ne ba a addini ba a demokuraɗiyya nan an yadda a yi amma a addinanci wannan ba zai yiwu ba abin da nake so in haska mana ba dalilin da zai sa a ce dole sai musulmi wai shi zai shugabanci yin hakan zai zama rashin adalci ne ga waɗanda ba musulmi ba mu kuma al'ummar musulmi kullum so ake mu zama mu ne sawun gaba wajen yin adalci in ku har muka zama koma baya adalci to mun samu matsala to da haka mu gane wannan amma gabar da malam ya magana cewa ni na fi yawa ma'ana mu ne majority mu ne muka fi yawa to wannan magana ce ta gaskiya in a koma tsarin tsarin mulkin Najeriya inda doka ta tanada duk waɗanda population su ya fi su suka fi cancantar yin mulki to kaga wannan gabar za mu ga cewa mu ne mafi yawa to kaga kenan mu ne mafi cancantuwar a ce daga cikinmu ne aka sami wannan wannan shugaba to kaga wannan abu ne karɓaɓɓe a demokuraɗiyya kada wani ya ce ya nake magana demokuraɗiyya ba na magana addini na'am saboda tsarin na demokuraɗiyya ne ba hakikanin tsarin addini ba ne kamar da bayani na na ya riga ya fassara abin da nake nufi ba sai na yi ta maimai ba to saboda haka nake ganin a kamar yadda na taɓa ji shek Aminu Ibrahim Daurawa Allah saka masa da alkhairi ya yi maganganu akan shugabancin Najeriya baya bukatar kace sai musulmi abinda ake nema a tsarin demokradiyya shugaba ya zama mai gaskiya da amana mai son ci gaban al'umma ba tare da duba da addininsa ko aƙidarsa ba abinda ake so wannan shugaban ya zama to zai iya hidimta al'umma idan aka ce ga wani musulmi ne azzalimi ne barawo ne ga wani kirista mai gaskiya mai amana Kirista ne amma kuma yana da gaskiya da riƙon amana. Yana tausayin al'umma ba shakka har a wajen Allah wannan Kirista ɗin ya fi alkhairi ya mulki al'umma musulmi a demokuraɗiyyance sama da wancan musulmi ɗin. Domin wannan tsarin na demokuraɗiyya tsari ne ba na addini ba a tsari ne na maslahar addinai da ƙabilu da al'adu da ɓangaren ɓangarori na kowane yanki ta aka yi a haɗa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tsakanin musulmi da kirista da yahudi da bamaguje da farar fata da Bakar fata in akwai su a najeriya duk tare da ɗan kudu da ɗan arewa kowa a haɗe hausa fulani bai rabe duk a zama 'yan ƙasa ɗaya ƙarƙashin shugaba ɗaya zaɓaɓɓe mai cikakken iko ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya kaga ko wani ya zo ya sanya addininsa a gaba ya ce dole ɗan addininsa shine a gaba babu shakka ya ɗauko rigima da tafi ƙarfinsa kuma ina mai jaddada muku wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba fikiran mu ta cewa kar a zaɓi wanda ba musulmi ba tana daga cikin sababban da suka jawo mana wato ku halin da ƙasa yankin mu yake ciki domin tsarin nan na tsari ne na waɗanda ba musulmai ba kuma suna faɗa da duk wanda yake cewa suna kallon duk wanda yake ganin cewa musulmi dole musulunci tsarin musulunci ne a gaba suna mai kallon kamar ɗan ta'adda ne ta da ba mu yadda ta'addanci ba ne mu a wajen mu a bisa larura muke bin duk tsarin da ba na musulunci ba to kaga suna kallon haka sai ya zama na cewa yan sun ji cewa yan arewacin Najeriya mu ne muka fiyawa mu ne musulmi mu muka fiyawa kullum muna cewa kar a zaɓi wanda ba musulmi ba ta za a yi a kashe mana wannan fikira din za a iya bi da kowane irin salo da kowace irin dabara ko ta karfa karfa ko ta siyasa gazwatul fikar a yaƙi mu. duk za a iya yi don a gamsar da mu cewa wato ba wai musulmi ne kawai zai zama maslaha gare mu ba shi yasa na faɗa na yi hasashe wannan predicting dina ne ta yiwu idan kirista ya karɓi najeriya najeriya ta zama lafiya ta yiwu idan kirista daga kudancin najeriya ya karɓi najeriya najeriya ta dawo ƙasa cikin arziki da walwala ta dawo cikin zaman lafiya farashi ya sauka a samu jin daɗi ta yiwu idan musulmi ya ƙara karɓa a ƙara faɗa cikin matsalar da ta fi ta baya wannan falsafa ta ce kai ma za ka iya kawo taka matsalar ba daga musulmin take ba nasarar ba daga wanda ba musulmi take ba a'a wani abu ne da masu demokuraɗiyya ɗin suke shiryawa a iya hangena da zargina in har kirista ya karɓi ƙasar nan to za a bar najeriya ta zauna lafiya mai hankali zai iya gane me nake nufi kaga za a kashe mana tunanin cewa gwanda musulmi da muke da shi shi shikenan yanzu ai ga wanda ba musulmin ba ya karba an zauna lafiya can kuma ga wani musulmi ya karba an hana shi ma mulkin ya ki daɗi fitintunu sun yi yawa a mulkin sa kaga da kanka za ka dawo wata da kana cewa da kar a zaɓi kirista a zaɓi musulmi ta yi nan gaba ka ji ka tsani ma musulmin ya mulke ka shikenan an kashe mana waccan fikira wacce muke da ita to magana ta gaskiya in muka duba abin ta fuskar maslaha za mu ga cewa haƙura da cewa maganar addini a demokuraɗiyya shi fi sauƙi haƙura in ba wata larura misali da nake nufi larura shine kamar a ce ga wani ya fito a cikin ɓangaren 'yan kudu ko ma a arewa yake ba musulmi bane mai tsananin nuna adawa da addini ya riƙe gwamna a jiharsa an ga adawa da ya nuna wa al'ummar musulmai da ɓangaranci to wannan mutumin dole za mu yaƙe shi domin ba zai zama alkhairi ga al'umma ba amma wanda bai nuna haka ba ta iya ma mai nuna soyayya ne ga al'ummar arewacin Najeriya mai saukin eh, zafafa addininsa ne. To kaga wannan babu shakka haƙuri na a zaɓi wanda ya fi cancanta tsakaninsa da ɗan arewan shi ya fi. In ɗan arewan ya fi alkhairi musulmi a zaɓa, in wancan wanda dai tafi kusa ga kyawun ɗabi'unsa na zahiri a matsayinsa na ɗan adam ba tare da duba da haƙiƙanin addininsa ba. amma wannan falsafa ta ce kai ma kana iya kawo taka falsafa ɗin kuma kana iya yin itirazi sannan kofa a buɗe take kowa yana iya faɗin ra'ayinsa a ƙarƙashin akwatin comment gashi nan kana iya rubuta kuma al'umma za ta amfana shi yasa shak daura na tasirantu da jawaban da ya a Africa TV da jimawa na tsinci maganar ne ina ji ban ji maganar ta rabin minti ba maganar da na ji a bakinsa ba ta fita sakon sha biyar ba amma na amfana tunda na na ji waɗannan kalaman na riski iya nan ne ana yana waɗannan jawabai ni kuma ina da uzuri ban tsaya na ci gaba da kalla ba abin da ya nuna kenan wannan tsarin na mulkin Najeriya kawai abin da ake nema gaskiya da amana da tausayin wannan shugaba ba wai kasancewarsa musulmi ko ba musulmi ba domin tsarin dama tsari ne ba na waɗanda musulmai ne suka kawo shi ba abu ne da sai ka faɗaɗa tunani kuma ka duba masalih sannan da mafasid sannan zaka iya ganewa ba wani abu in ka ce zaka yi da ka zaka duba zallar manufofin addini to dama ai gaba ɗaya siyasa ba watakila bai zama dole ka yi ta ba wannan shine a takaice abin da muke da shi na cewa game da wannan batu kuma wannan shine nazarin mu da haka nake ganin wannan ra'ayi na Sheikh Saniya Jingir ra'ayi ne da ni a wajena akwai nazari a ciki a yanayin da muke ciki yanzu wallahi in musulmi zai shugabanci Najeriya haka muka fi so ɗari bisa ɗari muna farin ciki musulmi ya ta mulki har abadan abada amma kuma a yanayin da ake tafiya a Najeriya lokacin wannan ya wuce kusan siwa kai taro faɗan da ya fi ƙarfin ka ne a Najeriya ƙasan nan da muke cikin wannan rashin zaman lafiyan da fituntunan da kowa ya san akwai makircin wasu manyan ƙasashe a ciki kuma ka rika wannan maganar bayan tsarin nasu ne gaskiya akwai matsala Allah ubangiji dai ya gyara mana ya kawo Najeriya ɗauki, ya fitar da ita daga wannan hali da take ciki mu dai addu'ar mu shine Allah ka zaɓa mana shugaba na gari sawa'un wannan shugaba din duk wanda zai zama alheri ga al'ummar Najeriya a kowane bangare ne dan arewa ne ko dan kudu Allah ka zaɓa mana amma ba mu da ta cewa in dan arewa ne gashi nan dan arewa yayi mulki mun gani muna kyautata mai girma shugaban kasa Buhari zato muna masa fatan alkhairi amma kuma ga dai abin da ya faru kuma shi kansa tsohon shugaban kasa Jonathan yayi nasa kokarin a mulkin mulkinsa yayi nasa kokarin duk irin abin da zaka faɗa akan sa shi ma yayi nasa shugaba ne da ya kwatanta abubuwa da yawa da 'yan ƙasa suka yi murna da shugabancinsa to idan wani ɗan kudu zai zo ya shugabance mu ko da kirista ne in har zai mana adalci zai dawo mana da kasar mu ko da irin yadda janatun yake da kirkire da ita ne muna maraba da shi balle muna fata a dawo ba ina nufin yadda yake ina nufin alkhairan da janatun yayi ba kusakuran ba ko da irin su ne zai maimaita mana kuskuren kuma kada yayi to fatan mu ma dai Allah ya kawo mana wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasa wanda zai zama tarihi ga al'ummar Najeriya zai zama farin ciki zama zakarin gwajin dafi a yanayin da ƙasar take ciki a yanzu Allah ka zaunar mana da ƙasar mu Najeriya lafiya kai mana maganin abubuwan da suka addabe mu ya Allah duk wani mai san Najeriya ta wargaje ko mai san ya janyo fitina tsakanin al'ummar Najeriya ya haddasa fitinar rikicin kabilanci tsakanin Hausa Fulani ko tsakanin Yarbawa da Hausawa ko ya haddasa rikicin addini tsakanin musulunci da musulmai da kiristoci ko ya janyo rikicin 'yan ta'adda da 'yan ah, mutanen gari kowa shi Allah ka kunyata tashi. Allah ka zaunar mana da Najeriya lafiya ka zaɓa mana shugabanci na gari al'amarin naka ne ka yafe mana ba don halin mu ba wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh